ka karanta duk wata aya duk wani hadisi za ga yadda ma'anarsa take yadda ya kamata shi sa yanzu za ana wata matsala wani malami da ya tashi sai zo yana so ya ya halatta mining sai yace ce ai tunda an shiga kunci to mining kuma ya halatta da haka sai kawo aya wa in kana dhu usratin fa nadratun ila maisara to kaga wannan istidlalin da ya da wannan ayar kuskure ne kuskure ne ko dai rashin sani ne yasa bai sani ba yasa ya fassara ayar da haka ko kuma son zuciya ne yasa ya fassara da haka muna gane ha ko kuma a'a mutanen da suke gabansa ne suka mai yawan da yake sanya ya burge su amma ba wani malamin tafsiri da ya ba wannan ayar wannan fassarar babu domin aya ce take magana akan ba da bashi da riba ayoyin sun fara tun daga alladhina ya'kuluna riba la kumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim innal ladina amanu wa amilus salihati wa qamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala kafin alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya ayyuhal ladina amanu ta wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya ku wadanda kuka imani ku ji tsoron Allah Ko rabu da abin da yayi saura na riba ku bar shi inda ku muminai. ne haka Allah ya ce muna gane sai Allah ce fa in lam bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la Allah ce in ko baku aikata ba ma'ana baku bar riba ba to fa'danu bi harbin min Allah wa rasuli to ana muku shela ana sanar da ku yaƙi da Allah yaƙi da salama Abdullahi dan Abbas zage cewa wannan yana magana ne akan wato yaƙi tsakaninsu da Ubangiji tsakaninsu da Allah a ranar alkiyama abdullahi na abbas wani maganar yace za a ce ɗauko makaminka dan zaka kara da ubangijin da ya hana ka cin riba ko wata magana makamanciyar wannan kaga ana magana ne akan riba to bayan Allah ya ce in kun ki Allah ya yana sanar muku da yaƙi ana sanar muku da ana shelanta muku a yaƙi daga Allah da manzansa sai Allah ya ce wa in tubutum amma in kun tuba kun daina cin wannan riban falakum ru'usu amwalikum asalin duke ku da kuka bayar wacce a ciki za a dora muku na riba din to wannan ya halatta taku ce shine ru'usu amwalikum jarunku kuɗin naku na asali da aka karba ba ribar ba inda kun tubo wannan za ku iya karba sai Allah ce la tazlimuna wala tuzlamun ba za a zalunce ku ba ta hanyar asalin kuɗin ku da ba na ribar ba a cinye muku ko kuma ba za ku yi zalunci ba ta hanyar ku je ku tirsasa mutane ku karɓi riba a hannunsu to bayan Allah ya yi wannan saboda su jahiliya kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa shine mutum ne zai baka bashi in lokacin biya ya zo na bashin sai ce ko ka bani bashin ko in ƙara ma to Allah ya hana wannan sai Allah ya ce wa in kana dhu usratin idan wanda kuka ba bashi iya daga cikin mutanen da suke cikin tsanani ba su da shi sai Allah ya ce fa nadratun ila maisara sai ku jinkirta masa har sai lokacin da ya samu sauki ya samu abin da zai biya ku sai ya biya ku shi sa za ga hadisan manzo Allah sai salama sun kwade tara kan wannan a gurguje mu kalli hadisin Buraida hadisin Buraida yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya cikin musnad na Imam Ahmad kuma hadisi ne hasan kamar yadda malaman suka faɗa manzo Allah salama sai ya ce a shi Buraida yake cewa wato an ce da annabi sai salama manzal salama ya ce naji manzal salama ya ce duk wanda ya ba wani bashi sai ya saurara masa har ya samu ya biya shi to duk kwana ɗaya za a bashi lada gwargwadon wannan bashin da yake binsa misali na ba wannan bashin dubu goma ba zai iya biya ba to duk rana ɗaya da na jinkirta masa sai a bani lada gwargwadon wannan dubu goma gobe ma ina jinkirta masa a bani lada gwargwadon wannan dubu goma ina batun mun gane sai yace da annabi sallama kuma ai naji ka bayan wanda yace naji kuma annabi sallama kana cewa duk wanda ya jinkirta wa dan uwansa din rana ɗaya za a bashi ladan abin da yake bi bashi na ninki biyu sai manzo sallama yace eh idan ka ba mutum bashi zuwa wata ɗaya to duk wannan kwana talatin da zai za a ringa bashi gwargwadon abin da ya bada bashin so daya amma in kwanakin kuma suka cika kwana talatin ya kasa biya duk da kuma sai ka jinkirta masa muna gane to nan shine za a ringa ninka masu biyu kaga ya dace da wacce ma'anar ayar wa in kana du usratin fa nadratun ila maisara muna gane makalla hadisin Abu katada hadisin Abu katada mutum yake bi bashi wata ran sai ya je gidansa mutumin sai ya buya sai ya ce a ce baya nan yaro ya fito ya ce gashi can ma a cikin gida yana cin abinci ko kuma ma ya yafe masa gaba daya to Allah zai sa shi a inwal al'arshi ranar alkiyama kaga wannan hadisin shi ma yana gudan yana nuna mai ka yafe ka jinkirta ko ka yafe mutumin da kake bi bashi ga hadisin Abu Huraira na wani bawan Allah da ya kasance yana ba mutane bashi in ya ba su bashi yana tura yaransa su karɓo masa bashin in suka je karɓar bashin sai ba su ka'ida wanda kuka samu yana da shi ku karɓo wanda bai da shi kuma ku kyale shi shi ma wannan mutumin sai ga shi ya wayi gari a gaban Allah shi ma Allah ya rangwanta masa kaga abin da addinin musulunci ke promoting wannan hadisin Abu Huraira haka yake a cikin hadisin Huzaifa wanda duk wannan hadisai ne ingantattu naka abin da ayat take nufi wanda kake bi bashi shine Allah ce wa in kana dhu usratin in ya kasance a cikin tsanani bai da shi addinin musulunci bai ce dauke shi kai shi gaban alkali ba a a ce fa nadratun ila maisara ka jinkirta masa har lokacin da zai samu wadata muna gane amma ayar ba wai tana magana akan mining bane shi sa Allah a gaba ya ce wa an tasaddaku khairul lakum wato ku ban musu a matsayin sadaka ina bin al'amin dubu goma abu biyu ake so ne ɗaya daga cikin abu biyu ɗaya ya fi ɗaya na farko ko dai in jinkirta masa har sai ya samu wadata ya bani shine fa nadratun ila maisara kaga na jinkirta masa ya samu wadata ya bani shine zan samu falalar wancan hadisan na farko guda biyu da muka ambata ina batan mun gane amma wa an tasaddaqu khairul lakum shi kuma wannan yana magana na ban masa dubu goma a matsayin sadaka to wannan yafi zama alkhairi a gare ni muna gane ha to amma dan Allah sai ka zo ka ce wai mutane suna cikin kunci kuma sai ga mining ya zo wai wa in kana zu usratin wai tunubi ya sa ku a wahala Fande bana jaratun ila maisara kaga wannan kuskure ne ba haka ayat take nufi ba amma zancen sa mutane a wahala an sa su a wahala kuma Allah ba zai yafe ba mutane ba za su bari ba kuma Allah ma ba zai bari ba wajibi ne shugabanni su kokari su sa mutane a cikin yalwa da saukin rayuwa amma ba daidai bane mutum ya zo ya ringa fassara aya da ra'ayi ba a fassara aya da ra'ayi malamai suna zargar fassara ayoyi da ra'ayi ko fassara aya da son zuciya wannan iya daga cikin rukon ayoyin Allah a matsayin izgilanci shi sa Allah ya ce wala tattakhizu ayatin lahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah a matsayin mai abin izgili واذكروا wa الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل alim. Allah ya ce kada ku rike ayoyin Allah a matsayin izgili wannan izgilanci ne ba daidai bane wasa ne da ayoyin Allah ba daidai bane mutum ya ringa wasa da ayoyin Allah in za ka yi tafsiri tafsiri fa sai an koya a gurin malamai kuma sai an ringa bibiyar abin da malamai suke faɗi game da tafsiri shi sa tafsirin da ya fi kowane tafsiri shine a tafsiru bil ma'thur shine a fassara aya da aya a fassara aya da hadisi a fassara aya da maganganun sahabbai da tabi'ai wannan shine tafsirin da ya fi kowane tafsiri kuma shine fi zama aslam shine in ka fassara kana da magabaci amma nan gangacin akan addini a daina ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan jefa kai ne a cikin hatsari domin za ka je gurin Allah ka Allah ya titsiye ka ba haka yake nufi da maganarsa ba kai kuma ka je ka fassara ta akan haka in ana so a halasta mining ko a haramta akwai malaman da za a je a tambaya wanda suna da masaniya sosai a kai ba kowane malami bane zai magana ni an shi a tambaye ni akan cewa mining a ce crypto a ce kaza wallahi ban sani ba kuma har yanzu ina nan a ban sani ba kuma ni ba ma na bukatun na sani dan ka koya min lalaci yau wadanda ne mayin gwandan in yi da dan na san cewa ga wahala ta ga kuɗi na amma in je ina wani danne danne ba fa na ce haramun bane ya halatta bai halatta ba ban sani ba amma ni ba zan ba dala muna ganewa to dan haka addini da kake gani bayan shi ana kula maganganun malamai shi yasa kan wannan matsalar ma zamu magana zamu zamu duba maganganun malamai ibn hajar al-haytami a cikin al kubra yake cewa qad ahdatha al-mu'adhdhinuna as-salata was-salama ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam yake cewa wato wato masu kiran sallah sun kirkiro yin salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi a ƙarshen kiran sallah يتي وقد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه بعد الآذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأوتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة